الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1440 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2019 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na shida haka ne kuma muna cikin muna karshen suratu al a yau insha Allah za mu tashi a aya ta 182 inda ubangiji ta alaƙe cewa ya ayyu ladina amanu idza tadayantu ya ayyuhal ladina amanu إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wannan ayan ita ce ayan da ta fi kowace tsawo a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza tadayantum bidaini idan za ku yi bashi a tsakaninku bidainin kowane irin bashi ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci abun ambato fakkubo ku rubuta shi idan za ku yi bashi zuwa ga wani ajali ku rubuta domin kada rikici ya biyo baya wal yaktub bainakum katibun bil adl wato mai rubutun ya rubuta da adalci kar ya ƙara kar ya rage wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah kada mai rubutun in an kira shi yaki yayi rubutun yaki zuwa domin ubangiji ta'ala ne masa falala yasa ya iya rubutu din falyaktu ya rubuta wal jumli allazi alayhi alhaq wanda haƙƙin yake a kansa wanda ake bin bashi shine zai shifta a rubuta bashi wato sai dai shine zai dinga faɗa ni wani wani yana bi na kaza sai a rubuta saboda wannan din yafi wato tabbaci wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa kar ya faɗi kar ya rage haƙƙin da ake bin sa wala yabqal minhu shay'a kada ya rage wani abu daga cikin bashin da ake bin sa ubangiji ta'ala ya ce idan za ku yi bashi ku rubuta a tsakanin in za ku yi bashi zuwa ga wani ajali wanda yake musamman wato ajali abun ambata shari'a musulunci ba ta yi da ajali wanda yake da garari a da zamanin jahiliya idan da su yi salami to sai su sayi abu su ce zuwa lokacin da cikin akuya ko cikin rabumi zai haihu wato su nuna wata wani rakumi mai ciki ko rakuma mai ciki sai a ce to idan ta haifi ciki ita ma wannan yara ta girma har ta yi ciki ta haihu to a lokacin ne za a biya to kaga wannan akwai garari a ciki cikin ma sai ya yi ciki tukun ya haihu to shine Allah ta'ala yake cewa idan ajalin musamman a faɗa ne zuwa yaushe ne in ma shekara ɗari ne a faɗa amma kar a bar shi haka wanda ba a san wato yaushe ainihin ajalin zai zo ba sai aka ce faktubu ku rubuta shi wannan rubutawa na bashin nan ko dai ya zama bashi wanda za a bayar na kuɗi wato in baka naira goma bashi zuwa lokaci guda ka biya ni a rubuta ko kuma ya zama bashi ne na kasuwanci bashi ne na salami in zo in sayi kaya a wurinka ba ka da shi amma za ka yi odansa ko a kano ne ko a lagos ko a dubai ko a china ko kuma a jidda to sai in baka kuɗi a hannu sai mu rubuta ina bin ka bashin wannan kayan zuwa lokaci kaza ko kuma kai manomi ne sai in sayi buhun masara goma a wajenka da damuna tun ma baka shuka ba sai ka sayar min dubu biyar biyar sai in cire kuɗi sai in baka dubu hamsin idan ka noma za ka bani amma sai mu yi ajali zuwa lokacin girbi watan kaza a lokacin za ka kawo min to irin wannan ciniki ana ce masa salaf shi ma ana ce masa bashi manzon Allah sallallahu alaihi ya samu mutanen Madina suna irin wannan ciniki na bashi shekara ɗaya shekara biyu sai ka sai amfanin gona wajen mutum ka bashi kuɗin sai bayan shekara ɗaya zai kawo maka ko bayan shekara biyu har aka tambaye sa bai aka ce to lokacin da ka sayan ka san yana da gonan ne yana nomawa suka ce mu ba ma tambayan su dan shari'a ta riga ta halatta to da manzala sai kuma yazo sai yace man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lum idan zaka yi irin wannan ciniki zaka sayi masara ko ko wake ko gero ko dawa a wajen mutum ka bashi kudin har sai lokacin da ya noma zai biya ka to a samu abun awon ya zama wato sananne ne idan buhu ne a san wani irin buhu ne baba gane ne ko dan karamin buhu ko ni buhu daban in kwano ne a san wani irin kwanon awo na wani gari akwai babba akwai karami babban ko karamin sannan kuma a sa ajali wanda yake sananne wato zuwa lokacin da aka gama kwashe amfanin gona kuma an san a watan nawa ake gama kwashe amfanin gona kenan ya halatta a yi wannan ciniki amma da sharaɗin a san me aka saya kuma a san da me za a auna shi wato a san siffan kayan a san siffan abin da za a auna shi in abin kirgawa ne guda nawa ne in abin auna da kwanon abu kwano nawa ne in buhu ne buhu nawa ne idan da sikeli ne kilo nawa ne sannan kuma a sa masa adali sane in kuma wani kaya ne wanda za a yi odansa kamar mota ne misali yanzu to sai ka faɗi wace iri wani kamfanin kuma wace shekaran aka yi wannan mota sai ka yi ciniki da mutum ka siffanta yadda motan take ka faɗi shekaran da aka yi ta ka faɗi irin fentin da kake so sai ku yi ciniki ka bashi kuɗi sai a sa ajali shi ko zai je kotono ya nemo maka ita ko zai je hodan ya nemo maka ita ko ma ina ne zai nemo kai mota kake bukata kuma ga irin kalan mota, amma sharadi ya zama kuɗi a hannu za a bayar idan an yi cinikin babu kuɗi a hannu to ya zama wato ainihin addainu biddaini wannan haramun ne ya zama cinikin bashi da bashi shari'a ba ta yadda ba sannan kuma ya zama kayan odansa za a yi ba yana kusa ba ne. ba wai zaka wa mutum bane ka zaga wajen makwacinka ka saya ka kawo masa ba wannan ba halatta saboda hadisin da yake cewa wala tabi' ma laysa indaka kar ka sai da abun da baka mallaka ba akan ka mallake shi yanzu sai dai zama oda ne za a yi zuwa wani lokaci a kawo abun ko kuma noma shi za a yi a gona idan an gama nomawa sai a baka to irin wannan shi ma bashi ne idan an yi a rubuta ya zama rubutu ne wanda in an dawo zai riba rikici ai dama an yi a rubuce ga kaza yadda aka saya kuma ga irin kayan sannan ga kuma lokacin da za a biya ubangiji ta ala ce faktubuhu ku rubuta shi wannan umarnin ba umarni ne na wajibi ba a bisa zancen da yafi inganci duk da ibn jarir tsabar ya tafi cewa wajibi ne amma zancen da yafi inganci rubutawan amru irshadin ne la amru ijabi cewa haka aka fi so amma in ba ku rubuta ba kun amince wa juna ba kwa tunanin wani rikici shikenan ba dole sai kun rubuta ba bai zama wajibi sai kun rubuta shi ba saboda rubutun ana yin sa ne domin fita daga shakka kada wani abu ya zo ya faru kuma a rasa yadda za a yi a warware abun amma an riga an rubuta ko ya rike kofin sa sai a kawo ai ga takardar shaida ma yana da kofin sa shikenan da an zo za a ce a ga yadda aka yi abun ko da jayayya aka yi an san wato ainihin yadda za a samu cika abin da ya sa aka ce ba wajibi bane saboda a can gaba ubangiji ta ya cewa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatu in kun amince wa juna ba sai an rubuta ba kawai an baka amana kai ka kawo amana na baka bashi na yadda da kai shikenan ba sai na rubuta ba za a iya yin bashin a haka ba rubutu babu jinkina ya halatta amma dai an so a rubuta saboda shakka ko mantuwa ko wani rikici da zai biyo baya an yi maganinsa idan an rubuta wannan yana nuna maka shari'a tana ba wa bashi muhimmanci tana ba wa bashi muhimmanci shi yasa malaman fiqh suke da babi guda babu daini wato babin abin da ya shafi bashi wanda jiya mun yi bayanin sa halayen su waɗanda ainihin ake bin bashi bashi halal ne ka karba ba wani iskali a cikin sa musamman idan akwai bukata ba kaskanci bane ba kuma haramun bane ba makaruhi bane in akwai bukata ka ci bashi babu wani laifi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban bashi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim aisha tace manzon Allah sama ya bar duniya sulkensa yana jingina wajen wani bayahudi ya je ya karbo bashin sha'ir sa'i 30 don ya ciyar da iyalansa bashi a wajen bayahudi ya karba kuma har ya rasu bai samu ya biya ba sai da ya rasu ne aka biya aka je aka karbo riga sai da ya bada jingina ma bayahudin ma ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina da aka yi bada jinginan kuma aka bashi to kaga sai bashi ya halatta a karba kuma komin matsayin mutum bai wuce ya ci bashi ba ai masu kudi ma suna cin bashi amma ya bashin su manya manya suke ci ko amma duk mai harkan kasuwa ya bunƙasa ai zaka samu yana cin bashi ai to kaga bashi ba wani ba ne ballantana kuma kada ka wanda bai da shi bare wanda ya shiga hali na lalura ya halatta ka nemi bashi kuma mustahabbi ne a baka bashi wanda ka nema wurinsa kuma an so ya baka wasu suna cewa bashi ya fi kyauta lada sai mu ce a'a abun ya danganta da a wani hali aka baka bashi idan lokaci eh, aka baka kyauta idan lokacin da aka baka bashi eh, lokacin da aka baka kyautan baka cikin lalura sai kuma ka shiga wata lalura wanda in baka samu bashin ba zaka shiga wani matsala sai aka baka bashin to bashin ya fi kyautar lada amma idan ya zama na dama kana cikin lalura in ba baka kyautan ba ma zaka je ka ci bashi sai aka baka kyauta wannan kyautan ta fi lada ko ka je ka samu mutum ka ce da Allah ka taimake ni da bashi dubu goma ba ni da abin da zan yi fenar wata ramadana nan ga iyalai sun mini yawa sai ya dauki dubu goma ya ce je kana baka kyauta ba bashi bane ga wannan kyautan tabbas ta fi bashi lada amma inda a ce kuma ba inda za ka samu bashin sai barayu ka biya bukatan ba sai ta hanyar wannan bashin to bashi kuma sai ya fi kyautar da za a baka a lokacin da kake da me kake da wadata da haka bashi mustahabbi ne in an tambaye ka ka bayar sannan kai kuma halal ne ka je ka karba don manzon Allah sallama ya ci bashi a wurare daban-daban wata ran ma manzon Allah sallama yana zaune wani mutumin ƙauye wani bai hude ya ci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne daga cikin malamin yahudawa yace ka biya ni kuɗi na a gaban jama'a sai na Umar ya daka masa tsawa manzala su ma ya ce a'a ba haka za ka yi ba abin da ya kamata ka yi shine ka umurce ni da kyakkyawan biyan bashi shi kuma ka umurce shi da kyakkyawan neman bashi lokacin biyan bashinsa bai yi ba yace sauran kwana uku adalin yayi ai bai kamata yanzu ya zo ya ci komai ne to abin da ka yi nasiha za ka mana gaba daya wato kamar ya ce ya layi in ka ci bashi don Allah ka dinga biya zai iya faɗan haka bai zai iya ba wane shi mazala sa sama a bare ki biyan bashi ba don shi ne yake fada akan abin da ya shafi biyan bashi sai dai in bai da shi amma tawadu ne iri na manzo Allah sallallahu maimakon ya ce ka umurce shi da kyakkyawan neman bashin sa in yana neman bashi ya jira sai ajali yayi kafin ya nema kuma idan ya zo cewa zai ya maganan bashin mu amma ba ta ni zai yi ba to sai manzo Allah ya fara da kansa ya ce ni ka umurce ni da kyakkyawan biyan bashi in na ci bashi na biya ba tare da matsala ba shi kuma ka umurce shi da kyakkyawan neman bashin sa kar ya nema ta wannan hanya saboda haka manzala su dama ya ce rahimallahu ra'an samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qada wa samhan iza qada Allah ya ji kan mutumin da in dai sai da kayansa da sauki yake sayarwa ba zai ba zai zafa riba ba idan dai saya ma da sauki yake saya wato yana ba da riba shi kuma shi ma mai sayan ana son ya bawa dan kasuwa riba sannan mai sauki wajen ba da bashi ba sai ya ci mutunci ba zai bayar ba sai ya waina mutum ba ba sai ya ka waina hankalin mutum kafin ka bashi ba sannan mai sauki wajen neman biyan bashi ba tare da baƙaƙe ba tare da maganganu ba ya maganan alƙawarin ba sai ka zo cikin jama'a kana ci kome shi kana cin sa ba to sai manzo Allah sai sai ga sai na Umar haka sai sai na Umar ya ce aje gona kaza a sai Allah sai ya ce aje gona kaza a auna masa abin da yake bina kuma a ƙara masa sa'i talatin ladan tsawon da ka masa ka duba manzala su a biya shi shi a ƙara masa sa'i talatin tun da sai na umar ya daka masa tsawa to ladan wannan tsawon da ya daka masa ma sai an biya kaga ɗabi'un iri na manzala su sama da basu Bayan kai ne ai zai kai ma ya ka kome shi kawai domin lokaci bai yi ba sai ka riƙe wuyanka yau ne muka yi zan biya ka bashi ka sai ka ce to ba zan biya din ba ka ce sai lokacin ya yi ko ka kai ƙara na kaga dole zai jira bai da iyaye kai kotu ma ajalin bai yi ba Kamar manzo Allah ya ce a biya shi yanzu kuma a ƙara masa sa'i 30 ladan daka masa tsawa da aka yi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba bawashi yake cewa hakuri sai ma'aiki wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka ubangiji su ba manzo Allah ubangiji ta'ala ya bawa bashi muhimmanci sai Allah ta'ala ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl shi wanda aka sa ya rubuta bashin to ku rubuta da adalci kar ka je ka tauyewa mai kame haƙin sa ko ka ƙara masa ba yadda ba dubu goma ake bi rubuta dubu goma kar ka rubuta dubu takwas ka ka cuci mai wanda ya bada bashi kar ka rubuta dubu sha biyu ka cuci wanda wato ainihin ya karbi bashi don an zo takardar za a duba idan rikici wato ainihin wato ya harɗe saboda haka haka nan wajen ajalin shi ma idan zuwa sati aka sa satin za ka sa kar ka ƙara ka ce kwana goma don ka cutar da me wanda ya bada bashin ba kamar adalci ba kuma karka rage kwanakin ka ce kwana biyar ne nan ma ka cutar da wanda ya karbi bashi ba ka masa ainihin wato adalci ba a daɗin masu rubutu suna karanci ko da haka idan an za a yi rubuta din sai an yi waya yawo waye ne ya iya rubutu a a unguwa ka a ko wanda ya iya rubutu ko a gari ka a ko wanda ya iya rubutu kafin a zo me a zo a rubuta saboda haka masu rubutun masu ilimin rubutun suna ne suna karanci shi yasa ake ta musu kashedi wala ya aba katibun kada mai rubutun in an kira shi ki zuwa ya rubuta an yaktuba ki rubutawa kama allamahullah kamar yadda Allah ya sanar da shi rubutu alladhi allama bil qalam wato tunda Allah tunda Allah ta'ala ya maka falala na iya rubutu to da Allah kar kai rowa wajen rubutawa in an ce wani zo ka rubuta mana yarjejeniya mun ci bashi to ka zo ka rubuta sau da haka sai a rubuta a rubuta babu wani iskali musamman za ka samu wani dottijo ne kila bai yi makaranta ba ko da haka yana bukata a zo a taimaka masa wani bai yi karatu ba wani dan kasuwa ne kawai bai yi boko ba yana bukatan a zo a rubuta wannan yarjejeniya to shi kenan sai a zo a rubuta kar a ki ainihin wato rubuta to wannan musamman idan bashin nan wato yana da yawa yanzu idan za ka ba da miliyoyin bashi ai wannan sai an hada da lauya ma ko ce zo neman bashi miliyan ɗari a wurinka sai a nemo lauya a zo a zauna a yi takarda a yi yarjejeniya amma kaga bashi ba a rubuta shi ai galibi dan kaɗan ne da haka in dan kaɗan ne kaga ba a damu da rubutawa ubangiji ta'ala ya ce falyaktub lalle ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaq wanda ake bin haƙƙin shi zai yi imla'i shi zai faɗi nawa ne wanda ake bin bashi. domin shi ya fi garanti ko in yace dubu goma ne ake bi na shi ɗayan yana ji sai a rubuta kaga in ya kuskure zai ce a dubu sha ɗaya ne in an rubuta kuma daga bayan yazo ya ce ba dubu goma ne sai a ce ai kai da kanka ka faɗa aka rubuta kaga ya fi zama hujja ke saboda haka wanda ake bin bashin shi ne zai faɗa a rubuta wal yattaqillaha rabbahu kuma ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhaz minhu shay'a kada ya tauye masa wani abu kada ana bin sa dubu 500 yace 300 ne ko 400 ya ji tsoron Allah yayi adalci ya rubuta yadda ake ainihin wato ainihin binsa, kada ya kara sai ubangiji ta'ala ce fa in kana allazi alayhi idan wanda ake bin bashin safihan wawa ne wato ba zai iya rubu ba zai iya ibla'in ba ma balle a rubuta irin wanda yana magana ya wuna zuba ba zai iya magana a gane abin da take nufi ba aw da'ifan ko kuma mai rauni ne yaro ne karami ba zai iya faɗa ba zai iya bayani ba ko kuma tsoho ne dottijo ya tsufa ba zai iya bayanin haƙƙinsa ba aula yastadiu an yumilla ko ba zai iya ma imla'in ba saboda bebe ne ko kuma bai iya yaren da za a yi rubutun da shi ba to idan ya kasa duka ya za a yi aula yastadiu an yumilla huwa shi ba zai iya wato imla'in ba ba zai iya faɗa a rubuta ba fal falyumlil waliyuhu bil adad to waliyinsa ya yi shifta ɗin da adalci ya sa a rubuta wato sai a kira babansa ko ni wasiyinsa ko ni babbansa ko wanda yake jibintan al'amuransa shikenan sai a ce to ga ɗanka nan ko kuma yaronka ko kaninka ko dan dan uwanka ya yi mu'amala ta bashi ya ci bashi kaza ka zo kai bayani sai a rubuta saboda haka shikenan sai a zo a rubuta wato ainihin wannan bashi ne wato a samu dai wani wanda za a amince da shi wanda ba za a zaci zai ha'inci wanda ake bi hakkin ba shi sai yi bayani da kansa wanda in an tashi neman bashin kuma shi zai zama shaida za a hada da shi sai ubangiji ta'ala ce shahidai shahidaini min rijalikum ku kafa shaida na mazaje guda biyu min rijalikum wato na mutum biyu min rijalikum daga mazajen idan za a kafa shaida na bashin to mutum biyu ake nema maza fa in lam yakuna rajulaini idan aka rasa mutum biyu maza farajulun sai a samu namiji daya wamra atani da mata guda biyu mimman tarzauna min shuhada daga wanda kuka yadda da su daga cikin shaidu sai a samu yajjajjen namiji daya sai a hada da mata biyu mata biyun suna tsaye a suna matsayin namiji guda daya kuma idan su hudu ne ba za su tsaya a matsayin namiji biyu ba za su tsaya ba idan su dubu ne ma a matsayin namiji daya suke sau haka ba za a ce a ai tunda mutum biyu mata biyu suna matsayin namiji daya to a samo mata hudu kawai su zama shaida bai zai yi ba ko su dubu ne a matsayin namiji daya suke saboda haka sai an samo namiji ko kuma a hada da rantsuwa ubangiji ta'ala ya ce an tabilla idahuma domin kada wato domin idon ɗaya ta manta fa zakira idahuma al-ukhra dayan sai ta tinata saboda haka idan matan su zama su biyu idan ɗaya ta manta ai ɗayan za ta tina mata anan ubangiji ta'ala ya ce mimman tawastashidu shahidain min rijalikum ku zami shaida guda biyu daga mazajen ku in babu kuma mata guda biyu wanda za a tabbatar da cewa adalai ne shi yasa Allah ta'ala ce mimman tarbauna min ash-shuhada sai kun yarda da su to da aka shaida kafin mutum ya ba sai amar wani abu da ake ce masa taskiya wato a tabbatar da cewa adali ne kafin ya bada shaida a wajen alƙali ko kuma kafin ya bada shaida na wani abu wanda nan gaba za a yi rikici a kansa kila adali ko shine zama musulmi kafiri ba ba adali bane domin kafiri ba tsoron Allah zai iya ƙarya sannan na biyu ya zama baliki domin yaro la ya'rifu Allah ma'rifatan tamna'u min al-kadhib bai san Allah ba irin sanin da zai hana shi yin ƙarya yaro zai iya ƙarya don bai san Allah ba sannan kuma ya zama mai hankali domin mahaukaci bai san ma me yake faɗa ba ta zai zama adali Bazai zai zama ba sannan ya zama mai nisantan manya-manyan laifuffuka kuma baya dawwama akan kananan wato kar ya zama fasiki li'anna al-fasiqa la ya'rifu la yakhafu Allah makafatan tamdahu min al baya jin tsoron Allah tsoron Allah da zai hana shi ƙarya so da haka in fasiki ne zai iya yin ƙarya abinda ba haka bane ya ce haka ne zai shaidan zur so da haka dole ne ya zama wato ainihin mutumin kirki ne mai nisantan manya-manya laifuka-laifuka, kuma ƙananan ma dai da yayi zai tuba saboda ƙananan in ba annabawa yana da wuya a ce mutum baya yi to in an ce sai wanda baya ko ƙaramin laifi to za a nemi shaidan kuma a risa a wani zamani saboda aka sai aka bari ƙananan in dai ba kullum yana yi ba a tuba ba to shi wannan ba zai hana shi ya zama adali ba sannan kuma ya nisanci dukkan abubuwan da za su zubar da mutunci duk abin da zai zubar maka da mutunci ka nisance shi banda fitsari akan hanya idan kana fitsari akan hanya kaga wanda zai taɓa mutuncinka kada ka tafi kanka ba hula haka aka rubuta cikin littattafai amma wani watakila zai koma wa al'adan gari ko zai in ka je wata ƙasar kuma ka nemi mai hulan ma ya karisa to kaga za a ce ba adali a ƙasar ne za ka ya zanzare ya sa lip time ya sa kot ɗinsa kuma shine limamin juma'a kuma ya zo yana ba kuma ana kuka ana kuka baka zaka ce bai da imani ba to al'adan gare su ne sa irin wannan kayan ya zanzare kuma malami ne to kaga wannan dole a koma al'ada idan a al'adan garin rashin sa hula yana zubda mutunci to dole ya zama yana sa hula sannan kar ya zama yana tafiya yana shan mangoro a hanya ko riki, idan a al'adan garin ba a haka shi ma ba zai zama mai ba ba zai zama adadi ba amma idan al'adan garin ba matsala bane sai a yi a kasashen laraba na za ga matar aure ma tana tafiya tana tana cin ci a hanya budurwa kuma duk ba matsala bane da hijabin su da komai kaga wannan haka babban mutum za ga yana tafiya da cin abu wannan ba zai zama ya yi suka ga adancinsa ba sannan ya zama kar ya zama yana tafiya ba takalmi yana tafiya ba takalmi za a dauke shi ko ma hukaci ne ma saboda kaga wannan zai taba me zai taba ainihin mutuncinsa duk abun da ko da halal ne amma in ka yi shi a al'adan garin ku zai taɓa mutuncinka to dole ka nisance shi kafin ka zama adali al'adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wa ma ubiha wa haya fil iyani yaqadahu fi muru'ati al insani adali shine wanda yake nisanta manya manyan laifuka kuma yake kiyaye kananan ma galibi kuma duk abin da zai taɓa mutuncinsa yana yana nisantansa to idan ka samu wannan to shine ka zama wato ainihin adali wanda za a iya kafa wato ainihin shaida da kai so da haka shaidu guda biyu nan maza biyu ne ko namiji ɗaya da mata biyu dole su zama adali to amma ko mu sani mata ba ta yin shaida sai abin da ya shafi harkan kuɗi da kuma wani abu na sirrin mata wanda su suka sani maza ba su sani ba kamar aibubukan farji saboda in an aurara mutum mace tana da aibi to zai akwai aibin da zai iya mai da ita ya ce shi bai da ba a biya shi kudin aurensa an boye masa akwai abin da mata ne za a sa su leka su gani to irin wannan ne za su yi shaida a kansa ko abin da ya shafi harkan shayarwa su suke tare da matan wance ta shayar da wance wance ta yi kaza wanda mata ne suke iya sani to wannan nan ne mata suke shaida harkan kuɗi da wanda ya shafi sirrin mata amma duk abin da ba wannan ba mace ba ta shaida idan an yi saki mutum ya saki matarsa akwai mata ɗari ana biki a gidan sai zo ya saki matarsa sai ta ce ta ce san bai sake ta ba sai matar ta je ta ɗebo mata ɗari ta ce ga suna a gaban su ne dukkaninsu suka ce me ya yi saki ba za a yi ta ba wannan bai zai zama dalili da za a yi hukuncin ya saki matarsa ba kuma cikin su ɗarin nan da za a samu namiji ɗaya adali a cikinsu shi namijin ya zo ya ce me ya saki matarsa kaga ana neman ƙarin shaida ɗaya sai aka rasa sai mata ɗari aka samu to nan ma matarsa bata saku ba bara a ce ta saku ba saboda mai nan ba za su shaida akan saki ba sai zai za a yi da matar za su koma ne alƙali ba inda iya sa kawai sai ki koma ba hujja ki nemo wani namiji babu sai namiji guda ɗaya sai a ce to ki koma kama za a mata wasiti tunda in kina da yaƙinin cewa lalle ya sake ki to idan kin je ki canja masa mu'amala ki canja masa karki je sadu da ki ki nuna masa ki ta musguna masa yadda zai sake ki tunda ba tsoron Allah don alƙali abu na zahiri zai yi ko da haka sai a tare shi da Allah wakila lil mar'ati iz yudayyanu tamna'u nafsaha wa la tazayyanu sai a ce wa matan an bar shi da Allah amma in kin je karki bashi kansa kanki kuma karki dinga ado ki zama ki dinga zama ba ado har ya gaje ya sake in bai sake ta ma ba da muka riya dole za su ci gaba da zama kuma zama ne na halal in sun aibo baka zaka ce 'ya'yan na haramun ba saboda mata ba sa shaida idan an yi kisan kai ko mata dubu ne ba su isa su ba da shaidan wani ne ya kashe wani a kashe shi ba dole sai an samu maza biyu in namiji ɗaya aka samu aka samu mata dubu bai zai zama shaida ne da za a kashe shi ba an rasa shaida kenan kaga mata inda aka takaita su kenan maganan kuɗi da kuma abin da ya shafi wato sirrin mata to sannan kuma a harkan kuɗi ko in an samu shaida ɗaya za a iya haɗawa da rantsuwa shahida ka au yaminu to da ka kawo shaida sai a haɗa da rantsuwa shaida guda a haɗa da rantsuwa in babu shaidun kuma shi wanda ake tuhuma sai ya rantse duka wannan a harkan kuɗi ne ake yi amma a sauran kana tuhuma mutum ya kashe maka dan uwa ba dama ka ce za ka haɗa da rantsuwa ka samu shaida ɗaya ko ita an sake ta an samu shaida ɗaya ta haɗa da rantsuwa ai wannan ba ƙabiya ce maliya ba kuma ba ma ya udu ilal mali bane ba abin da zai koma wa dukiya bane inda abin da zai koma dukiya ne ana iya hadawa da rantsuwa yanzu mace ne miji ya aure ta sai sake ta shikenan sai aka ce sai mi sai ce sai ta ce ta cinye sadakin duka domin ya sadu da ita shi kuma yace sam bai sadu da ita ba kaga ana bukatar shaida zala waye ne ya shiga a lokacin da suke kwance ya gane a sadu da ita kaga wannan shaidan tana da wahala to amma sai a ce an gansu sun shiga daki sun rufe ko sun sake labule sai a ce ya eh, lalle kam sun shiga daki sun kulle da daddare ko da suka shiga daki da rana sun sake labule sai a ce to samu ta samu shaida daya yanzu sai ta hada da rantsuwa billahi la ilaha illa ya sadu da ita in ta rantsa sai a dauki 30 din ta a bata na sadaki saboda wannan rantsuwan yana komawa mai dukiya ne ba wai rantsuwan na sun sadun bane a rantsuwan na ta cinye wannan sadakin ne gaba daya to kaga anan ne kawai mata suke irin wannan shaida to ubangiji ta'ala da yace mata sai guda biyu guda ɗaya ba za ta isa ba me yasa saboda su bai kai irin na namiji ba hankalin mace rabi ne kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce hadisin manzo Allah sa sama da bukhari da wasu yarwaito manzo Allah ya ce ma ra'aytu na min naqisati aqlin wa dinin wa adhaba li lubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakun yace ban taba ganin masu tauyayyen hankali da addini irin ku ba ku mata amma duk da haka kuma kuna ɗauke hankalin namiji wanda yake jarumi ku kidimar da shi ya je abin da bai kamata ya yi duk da ƙarancin su suna loba namiji kuma su ruɗa shi sai wata mata ta tashi ta ce ya rasulullahi menene tawayan hankalin namu da addinin mu? sai manzo Allah sama ya ce ah yanzu idan an zo ba da shaida ba mata biyu ne suke tsayawa a matsayin namiji ɗaya ba ai shaidan mace ita ɗaya rabi shaidan namiji ne a sai hankalin ta rabi ne shi yasa aka ce sai sun haɗu su biyu suke zama a matsayin namiji guda sannan kuma ba tana al'ada ba tana haila a samu dirare da yawa wanda ba ta sallah shi ko namiji yana ta sallah a wannan lokacin to kaga addini ta ma akwai ɗan tawaya a cikin shi amma fa da aka ce mata hankalin su rabi ne idan an jumlance matan ne gaba ɗayan su hankalin su rabin wato na namiji ne su ma mazajen aka jumlance su gaba ɗaya amma ana samun matar da ta fi mai wani mijin hankali ba magana ma wai nata ya kai na wani mijin ba namiji ne amma hankalinsa bai kai rabin na wata wata ba to amma tun da galibin maza sun fi galibin mata hankali kawai sai a musu kudin goro kawai ba za a tsaya ana bincike ba ba za a ce wannan aibewar Allah ne wali ya ce ko kaza ko yar boko ne ko ta yi digiri ko ta yi da duka da jagila wanda ba ta je firamare ba duk shaidar su ne duk ɗaya suke basiran su wannan basiran ta na karatu daban amma abin da ya shafi kuma shari'ar musulunci daban saboda haka sai zama an musu kuɗin goro gaba ɗaya amma in ba haka ba idan ka ɗauko su maryam ka ɗauko irin su Khadija su Aisha manya-manyan mata wanda manzala su ma yake cewa kamula minar rijali kathirun walan yakun minan nisa illa arba'a maza da yawa sun samu kamala amma matan da suka samu kamala guda hudu ne ya kira Maryam da Asiya da Khadija da kuma abun nan Fatima saboda haka akwai matan da suka suka samu kamala wa fin nisa'i maryamun fa zahara wa ibnatu siddiqin ba'da kubra wayannan matan ai mata ne kammalalu wani ma yace walau kana nisa'u kaman zakarna la kubbilatin nisa'u ala rijali wa matta anisu lismi shamsi aibun wa la taskiru faqru lil hilal da yayi wasu mata yace da duk matan duniya irin wannan ne da an fifita mata akan maza to amma dai ce musu da aka yi matan bai tauye musu daraja ba domin rana mace ce amma kuma namiji wata ne amma rana ta fi mai. ta fi wata daraja ta fi wata haske amma kuma rana ta fito ka ce wata kuma sai ka ce ya kama ko ya fito kaga namiji ne amma ranan kuma ta fi mai. ta fi wata saboda haka dole akwai bambanci amma duk da haka a shari'ance kuɗin goro ake musu shi yasa shaidan su dole ya zamana sai biyu ne suke tsayawa a matsayin namiji wato ainihin guda daya me yasa namiji suke zama biyu shine an tazilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra in dayan ta manta ɗaya ta tina idan dai ta zo tana faɗa ta kuskure tana cewa dubu goma ne abun tana cewa dubu bakwai sai dai ta ce a dubu goma ne sai ta ce oye haka ne dubu goma ne shike na an tina mata saboda an san halin mata irin wannan to sannan za a haɗa su wuri ɗaya ne ko daban-daban za a yi wuri ɗaya za a haɗa su mahaifiyar imamu shafi'i ta je shaida a wajen wani alƙali su biyu ne za su yi shaida akan matsala ta kuɗi sai ya ce to kenan ke ki tsaya ke zo mu ji bayani ki tukunna sannan ke daga baya ki zo sai mahaifiyar imamu shafi'i ta ce baka isa ba don ubangiji ta ala cewa an tabilla idahuma fa tudhakkira idahuma ukhra amfanin dama in ɗaya ta manta ɗaya ta tina mata in ka ja mu daban-daban kuma in na mantawa zai tina mi kaga ilimi kenan ko saboda haka tuni a hada su wuri guda daya ba zai zama a ce wai daban-daban za a za za za a tambaye su ubangiji subhanahu wataala yace wala ya aba shuhadau idza ma du su shahide kada su ki idan aka kira su idan aka kira ka karka ce ba za ka je ka bada shaida ba ko ba za ka je ka dauki me ba ka dauki shaida ba don Allah wani zo ka mana shaida za mu yi mu'amala ta kaza dan sai filin wani dan sai gidan wani dan wa wani zai bani bashi ko dan bashi bashi to ka zo kai wannan shaidan ubangiji ta'ala yake karkake domin akwai kiyaye haƙƙin mai haƙƙin mai haƙƙi wannan babin taimako ne wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimako akan abin da ya shafi biyayya da tsoron Allah sai ubangiji ta'ala ce wala tasqumu wala tasamu kada ainihin ku kosa an taktubuhu sagiran ku rubuta bashin sagiran ko karami ne au kabiran ko babba ne ila ajalin zuwa ga ajali wato bashin karkace ai dan karami ne ni na gaji bazan rubuta aka rubuta haka aka fi so in ma babba ne ka rubuta haka aka fi so zalikum aqsadu inda Allah wannan shi yafi adalci a wajen ubangiji ta'ala in an zo shari'a a ce ai gashi ma a rubuce ga sa hannun wani da wani wa aqwamu lishahadati shi yafi tabbatar da shaida a ce gashi a rubuce rubutun wane ne ko sa hannun wane ne wa'adana Allah tarkabu kuma shi ya fi cancantan kada ku yi ainihin wato shakka saboda haka idan ka zo ka bada shaida a baki ai koya akwai dan shakka ko da kaɗan ne ko an karɓa ne amma in ga shi a rubuce da sa hannu da komai aka kuma faɗa da baki ai shi kenan magana ta kare kaga babu wani maganan kokonto da za a yi saboda haka shi yasa ake son a zo a rubuta kuma wa'anda za su rubutan da Allah kada su ki haka nan shaidu su ma kas su ki su ba da shaidu shaida wajen wato ɗaukan abun ko kuma shaida wajen bada shaida idan mutum ya kai ƙaran wani yana bin sa haƙƙi kuma kai shaida ne a wannan abun kana da tabbas a gabanka aka yi abun to a nan idan babu wani shaidan sai kai wajibinka ne ka je fardu kifaya ne amma yan shaidun sun kai mutum biyar sai mutum biyu suka je kai ko baka je ba ba damuwa wani ya dauke maka amma ya zama na kai ne kawai ko ku biyu ne kawai idan baka bada shaidan ba haƙƙin zai salwanta to dole ka je ka zo ka bada shaidan shine ma'anan wala ya bar shuhada'u idza madu ubangiji ta'ala ce. illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai idan kasuwanci ne hadiratan wanda za a karbi kuɗi a hannu tudirunaha da kuke zagayawa da kasuwancin bainakun a tsakaninku falaisa alaikum junahum babu laifi a gare ku Allah taktubuha idan baku rubuta ba wato sai dai in ciniki ne wanda za a yi kuɗi a hannu to wannan ba sai an rubuta ba mun fahimta da haka kuɗi a ne yanzu idan ɗan kasuwa ya bude shagonsa yana sai da kasuwanci wannan ya zo zai a kudi a ne a ce sai an kafa shaida wannan ma ya zo sai an kafa shaida to ai sai dai ka ɗauko hayan shaidu kana ba su albashi kenan ko dan bai bai ba ina shago na ina ciniki kaza da Allah muna ciniki zo ka mai shaida to ni ma ina jiran customer ko ina ciniki da wani to kaga shi sa aka ce babu laifi wato kasuwanci da tudiru na ha kasuwa dan kasuwa mudir shine wanda yake sai da kananan abubuwa a sai wannan a sai da wannan an sai da wannan an sai da wannan ini dai yan kasuwa na cikin kasuwa to amma akwai babban kasuwancin da ko kudi hannu ne yana buƙatar rubutu kamar me kamar sai da gona sai da fili sai da gida kaga wannan yana buƙatar rubutu ko da kudi hannu ne a rubuta ga shaidu saboda tsoron abinda abinda zai je ya dawo so da haka tsoron abin da zai je da zai sa in babban abu ne to akwai bukatan a rubuta shi duk da shi cewa shi din ma ba wajibi bane in an amince wa juna amma dai a rubutan shi yafi wato ainihin alkhairi sai ubangiji ta ala ce wa ashhidu idza tabaya'tu ku kafa shaidu idan za ku yi ciniki wato kowane irin ciniki ana bukatan ka kafa shaida sawawan cinikin nan kudi a hannu ne ko kuma wato na bashi ne zuwa ga wani lokaci domin a samu tabbacinsa kada daga baya inkari ya biyo baya za ka iya kai ciniki da mutum kuɗi a hannu daga baya sai ya zo ba ku cinikin ba kaga sai a nemi shaida in an nemi shaida ba a samu ba kaga abu ya zama matsala to amma idan ka kafa shaida sawa'un kuɗi a hannu ne ko bashi ne an fita daga wannan shakka shi ma in mai niyyar cuta ne idan ka kafa shaidu zai yi shakka don yana yin cewa ba ku cinikin ba yana faɗa zai ce to ga shaida na kaga ba inda zaka je don an kai alkali ba zaka kai labari ba hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran ya sai dokin wani mutumin kauye da suka yi ciniki ya saya sai ce to ka biyo ni in baka in baka kudin ka shikenan manzon Allah ya gaggawa yana ta tafiya ya dauka balarabin nan yana bin sa a sai balarabe shi kuma a hankali yake tafiyansa to su kuma sahabbai ba su sani ba sai suka zo suka kama taya masa doki dama mutumin kauye ne ya shigo da dokin sa zai siyar sai suka ce ka sayar mana kaza ya ce albarka wannan yazo ya ce shi kuma bai ce manzala sai suma ya riga ya saya ba aka yi ta tayawa har aka samu wani wanda ya sayi dokin sama da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saye shi ya ƙara kuɗi ha mutumin ka da ya an ƙara masa kuɗi sai ya kwale kira yace yace yace yace yace ya Muhammad ka zo ka sayi dokin nan in ba haka ba zan sai da shi ka zo ka sai dokin nan in ba haka ba zan sai da shi sai manzo Allah ya ce a ah, ya yanzu an saya ban saya ba ne ai na riga na saya sai ce ah, ba ka saya ba sai suka kama jayayya na riga na sai dokin ka mun gama ciniki kudi zan ba ka ce a ni ban sayar maka ba saboda ya game ya ga kare kaga halin dan kasuwa kenan ko wannan abu ba ai zamanin manzo Allah ba yanzu ma ana yin sa <laughs> idan mutum ka sai kayansa baka biya ba kaga an ga an gama ciniki bayan da za a warware cinikin in wani yazo ya kara masa sai kaga yana maka wani kolo kolo yana menene yana neman da za a warka cinikin ya je karbi wancan kuɗi to da haka balarabe kawai ya kwala manzo Allah kira yace fa in za ka sayi dokin nan ka zo ka saya in ba za ka saya ba dan sai da shi sai manzo Allah ya ce a'a ban saya bane ai na riga na saya ce ba ka saya ba a na saya mana ban saya suka kama jayayya balarabe kawai yace to idan ka saya ka zo da shaida Ka kawo shaidan cewa ka saya to kaga inda matsalan take kuma ba shaida aka yi ciniki eh in ka ce na sayar maka to kawo shaida waye a wajen lokacin da na sayar maka waye shaidan ka yana ta gaya manzo Allah ya ce na saya yana cewa kawo shaida to wanda daga cikin sahabbai je sahabbai je ce kai wannan manzon Allah ne fa baya faɗan abu sai gaskiya duk abin da kaga ya faɗa gaskiya ne manzon Allah ne fa sai kuma yana cewa ya kawo shaida kawai ya kawo shaida mutumin kawai ya ga kuɗi <laughs> to shi ne ba sai Huzaifa ya tashi yace ya Rasulullahi zan maka shaida yace to da me zaka bi shaida tunda baka nan yace wallahi zan maka shaida saboda gaskanta ka da ne kai annabin Allah ne ni na tabbata ba za ka yi karya ba na yi imani da wannan saboda haka zan zai maka shaida tabbas ka sai wannan doki shikenan kuma Huzaifa ya zo ya shaida manzo sama ya sanya ya sanya shaidansa shi kadai shaidan mutum biyu da ya ba da shaidan kawai shikenan haka tabbatar da manzon Allah ya sai me ya riga sai doki to amma fa da kai da ni da shi ba yadda za a yi wani wanda baya nan ya zo ya ce wa na ya san kai mutumin kirki ne bawan Allah ne ko kai waliyi ne ko malami ne kai ko limamin juma'a ne ba za ka yi karya ba da maka shaida in an yi aka yi shaidan zur mutum wutar ba zai tafi yana daga cikin manya-manya laifuka shaidan zur inna min akbaril kaba'ir al-ishraku billah wa huququl walidaini wa shahadatu zur manya-manya laifuka ne to da aka daga ciki akwai shaidan su kenan wannan kususiya ce ta manzon Allah sallallahu to da manzon Allah ba yinda za a yi ƙarya ai in kan in ka kudurta a zuciyanka manzon Allah yana ƙarya to ka kafurta kai ba musulmi bane ku tafa to shi yasa wannan shaidan sai da ya amfani kuma mutum ɗaya ba da shaidan a matsayin shaidan mutum biyu kaga yan kai ne nan ma ko da ka samu mutum ɗaya ba ni za ya tsaya a matsayin mutum biyu sai dai ka nemo wani ko ka hada da rantsuwa amma shaidan zur wannan bai zai amfani ba to shikenan aka tabbatar da ainihin wato wannan cinikin saboda aka wannan bawan Allah aka bashi kuɗin sa domin bai da wata hujja da zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sai ainihin wato dokin sa ba ubangiji ta ala ce wala yudarra katibun wala shahidun wato kada mai rubutun ya cutar wala shahidun kuma kada mai shaidan ma ya cutar ko wala yudarra katibun wala shahid kar a cutar da mai rubutu kuma kar a cutar da shaida wato zai iya zama mabni'un lil ma'lumi wala yubarra katibun wala shay kar a cutar da mai rubutun ko mai shaidan wato a zo a tursa shi yana wata sungullansa abun da yafi wannan muhimmanci a zo a ce dole sai ya zo ya yi rubutu baya son yi a takura masa a matsa masa a ce sai ya zo yi ko sai ya zo ya ba da shaida alhalin musu za su iya yi ba shi kaɗai ba ne yana da wani abu wanda ya fi wannan damuwa sai a zo a ce dole sai ya zo ya bara kuma idan ya idan ya jinkiri bai zo ya karbi shaidan nan yayi shaidan nan ba ko bai zo ya rubuta ba a hau iska a kansa ce kai baka da mutunci wallahi ka zo ka mana rubutu don kana nuna mana gadara kenan ka iya rubutu mu ba mu iya ba to kada a yi masa haka kaga wannan mamnu mace ko kenan mamnu ma'lumi kuma shine kada shi mai rubutun ya cutar kuma kada mai shaidan ya cutar wato kada a gayyace shi ce ba zai zo ba tare da me ba tare da wani uzuri ba ko kuma ya zo ya canja ga abun dubu goma ne sai rubuta dubu takwas ko rubuta dubu goma sha biyu ko ya zo ba da shaidan ya ce dubu goma ne kuma alhalin dubu takwas ne ko dubu bakwai so da haka la zarara kenan wala birar babu cuta babu cutarwa sai ubangiji ta'ala ya ce uh, wa in taf'alu idan kuka aikata haka kuka cutar da juna fa innahu fusuqu bikum to wannan ai fasikanci ne wato Bitani daga da'a ta ubangiji subhanahu wataala karka cutar da wanda zai taimake ka ya zame maka shaida ko mai rubutu sannan kai kuma karka abin nan kai mai rubutun ko mai shaidan karka cutar da mai haƙi din ka canja masa yadda abin sa yake ya zama baka masa adalci ba Allah ta'ala ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah zai sanar da ku ilimi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masanin kowane abu wato ku ji tsoron Allah za ku zama masu ilimi shine ma'anar wannan aya in ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da kai ilimi sai ya baka ilimi wannan ayan kamar wata aya ne da ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya allazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya kodan da kai imani idan kun ji tsoron Allah ya ja'al lakum furqanan zai sanya muku wani ilimi wanda za ku dinga rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi so da haka idan ka ji tsoron Allah ubangiji ta'ala zai baka furqanan shine faslan tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil idan ka ji tsoron Allah ai ka nemi shari'a ne to Allah ta'ala ko zai nuna maka inda gaskiyan take da inda shari'an take domin baka gane inda gaskiyan take ba baka gane inda shari'an take ba to ta za a yi kai addinin ka daidai ba zai taba yiwa ba to tsoron Allah ka ne zai sa ubangiji ta'ala sai ya taimake ka ya nuna maka daidai amma idan baka da tsoron Allah to gaskiyar ma ba za ka gane ta ba wannan shine ilimi ba wai yawan karatu ba ba ka ja ka fassara ba a'a ka gane inda gaskiyan take ka gane inda barnan take shine ake cewa ilimi laysa al-ilmu bi kasrati riwaya innama al-ilmu shay'un yad'uhu Allah fi qulubi man sha'a min ibadihi imam mali yace ilimi ba shine yawan riwaya ba ka jawo aya ka jawo hadisi ka jawo wannan ka karanta wannan a'a wani abu ne wata fahimta ne Allah yake sa ta a zuciyar mutum idan ka fahimci ayan shine ilimi ka fahimci hadisin shine ilimi ka fahimci maganganun malamin shine ilimin ba wai haddacewa ko karantawa ko karantarwa ba so da haka wannan ko sai mai tsoron Allah ne zai samu wannan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana so da Allah zai ji tausayin ka tunda shiriyan kake nema shikenan sai ya baka shirya din amma idan kana bin son zuciyarka kana ainihin shirka ko kana sabon Allah ko kana bidiyoyi ya za ka gane gaskiya Allah ba tsoron ka yake yi ba domin ilimi falala ne imamu shafi yace shakautu ila wakiyin su'a hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي yace na koka wa malami na wakilu nace masa ni bana fahimtar karatu yace ka daina sabon Allah domin ilimi haske ne na ubangiji ta'ala hasken Allah baya bawa mai sabon sa ka daina sabon Allah da Imam Shafi ya je wajen Imam Malik ya karanta muwatta a dare ɗaya. Imam Malik ya ga basiran Imam Shafi sai yace arafi ka nuran fala tudfi'u bil ma'siyah yace wallahi na ga alaman haske a tare da kai kar ka bishe wannan hasken da sabon Allah a sai sabon Allah yana sa mutum ya zama fahimtar fahimtansa ba mai kyau bane ko da ko ka ganshi a matsayin malami ya ja ya fassara amma fassara ba daidai ba shi ma bai fahimta ba ballan tana kwaba yake yi da yawa masu karantarwa suna ta shirme suna ta kwaba ba wanda zai gane sai mai ilimi wanda yake da ilimi shi zai iya gane cewa akwai kurakurai a cikin karantarwa wani to tsoron Allah shine yake sa ubangiji ta'ala ya ba mutum wannan amma son zuciya kullum ƙara jishe maka abu yake ina da akali maqsufun bi dawi hawan wa aqlu asil hawa yaddadu tanwira wato haske na hankali yana bishewa ne idan mutum yana bin son zuciyarsa amma mai saba son zuciyarsa kullum hasken karuwa yake hasken karuwa take basiran karuwa yake gane daidai din karuwa yake to gane daidai din shine mai wahala shi yasa manzala sama yake addu'a yana cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu mustabisan alaina fanadilla ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kurakurai bata bata ce ka ba mu ikon nisan tanta ya Allah karka karka rikita mana ƙarya da gaskiya mu kasa gane ganewa so da haka dole ne ka hada da addu'a kafin ka iya me kafin ka iya ganewa to da wannan ne ya zama ne ilimin magabata ya fi ilimin yan baya magabata sun fi yan baya ilimi me yasa saboda sun fi mu tsoron Allah sun fi mu tsoron Allah sai Allah ya ba su ilimi fiye da irin namu idan ka je kana karanta littattafin magabata kaga irin ilimin da yake ciki in kana karanta littattafan yan yanzu zaka ga akwai gwamnati saboda haka dan cankowa ake dan tsafurowa ake a cikin wato ainihin ilimin su Abu Ishaq bi? yace magabata sun fi khalaf ilimi khalaf din fatun na zamani sama yace dalili guda biyu farko ubangiji ta'ala yace khairun nasi qarni thumma alladhina yadunhum thumma alladhina yadunhum mafi alkhairin mutane wanda suka rayu da ni inji manzala Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai masu bi musu sai kuma masu bi musu to kaga sahabbai su ne a gaba gaba su suka fi ilimi sannan sai tabi'ai sai tabi'u tabi'ina har ka tafi kullun ilimin kuma baya baya baya yake yi har a ƙarshe ma Allah zai dauke ilimin gaba daya sai mutane su zama jahilai wannan alama ce ta tashin alkiyama saboda ai alkiyama ba za ta tashi ba illa ala ashrarin nas wato mutane wanda suke masu sabon Allah akan su ne alkiyama za ta tashi to tunda akan su ne ko dole ilimi zai lalace domin wayanda suka fi mu tsoron Allah sun fi mu ilimi in mun fi wasu tsoron Allah kuma za mu fi su so da haka abun baya baya to sai manzo Allah sama ya ce inna Allah la yaqbabu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yaqbabuhu bi qabbi al-ulama hatta idza lam yabqa hatta idza lam yubqi 'aliman ittakaza an-nas ru'usan juhalan fa aftau bi ghairi ilmin fa dallu wa abad manzo sama ya ce Allah baya dauke ilimi da ainihin kwace shi a dukatan wato ainihin su malamai mutum ya bacci ya tashi kawai ya zama jahili ba a wannan amma Allah yana kwace ilimin da tafiyan malamin wannan ya tafi wannan ya tafi har a ƙarshe ubangiji ta'ala ya zama jahile kawai ya bari to sai mutane su riki jahilin ba wani malamin da ya rage sai jahilin na ɗauke su sune malamai sai su dinga fatawa ba tare da ilimi ba su bata su bata yanzu wannan alaman ta bayyana mutum bai yi karatu ba ya je kafa kansa malami yana fatawa har jahilai ma su dinga gane cewa kurakure yake ba ma malamai ba jahilai ma su gane kwaba yake yi ballantana kuma yadda suke malamai to kaga wannan alamar tashi aljama ne sannan kuma lalacewa mutum da yake kashi zuwa ga wannan saboda haka komi da ka sani baya baya wato ainihin yake yi a ji tsoron Allah sai ubangiji subhanahu wataala sai ya bamu ilimi mai albarka ya bamu ilimi wanda yake ingantacce shi yasa idan kana bukatan karatu to ka koma littattafan magabata alaikum bil aqiq da yawa 'yan uwanmu ɗalibai littattafai 'yan kusa-kusa nan kawai suke karantawa wannan kuma takaitaccen ilimi ne su ma sun tsakuro ne kun min haitu azabu ka je ka ɗauka inda suka ɗauko su magabatan to shine ka ɗauko tacaccen ilimi kenan amma wani na baya baya ka karanta a littafinsa fahimtansa ne fahimtan kuma riguwa take yi baya baya kake yi take yi har ka zo kana takalili da shi sai zama duk abin da zaka faɗa fahimtansa ne kawai kuma alhalin ga can fahimtan magabata idan ba ka iya fahimtar littattafin magabatan saboda karancin iliminka ka je ka ƙara ilimi tukunna kafin ka zo kai da'awa ko ka kama karantar da al'umma kana ƙara ilimin kana ƙara fahimtar abin da magabatan suke faɗa idan muka ɗauki wannan nan ne za mu samu ilimi wanda yake da dalili daga alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi za ka wata sauya yastawiyani ilimi shine sanin shiriya tare da dalili wanda ba zai zama daidai da kwaikwayon malamai ba kai ba malami bane ajalu da'un qatilun fa amrani fi tarkibi ne nasu min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu zaka al-alim ar-rabbani shi jahilci cuta ne bai kashe mutum Maganin su abubuwa ne guda biyu nassi na alqur'ani da nassi na sunnan manzala sallama malamin da zai siffanta maka magani ya maka bayani na sharhin hadisan da kuma tafsirin ayoyin shine al'alimur rabbani malami na Allah ba malami wanda baya tsoron Allah ba wanda zai faɗi son zuciyarsa ne saboda wata manufa ta wato ainihin ta duniya ibn abdul barri yace ajama al a ala anna al muqallida laysa ma'dudan min ahli ilmi wa anna ilma ma'rifatu al bi dalilihi dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba a tashi cikin lissafin malamai kace abu kaza kaza ne abu kaza baka san dalilinsa ba baka labari kawai kake barwa ba hujja na qur'ani ba hadisi ba hadisa ka cikin malamai kuma sun yi jima'i abinda ake cewa ilimi na shari'a na addinin musulunci shine sanin gaskiya tare da dalilin abu kaza kaza ne ga hujjansa abu kaza kaza ne wannan shine ilimi amma da zai saka a gaba yana maka misalai yana maka hira ya ce maka kaza kaza ne wannan in ma daidai yayi to kwaikwayon malamai yake yi amma shi ba malami bane in kuma ba daidai yake ba jahili ne kawai shi ma ya fata ne yana fatar da al'umma ubangiji ta'ala ya kara mana fahimta Allah ta'ala ya kara mana hasken zuciya Allah ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh